A in dawa فإن داوى ko jira idan mutum ya yi maganin raunukansa dawa'in fi hikibo da maganin da akwai turare cikinsa jirukko aka sagera ko a wani ɗan kyalle ko kuma diya ne a yakuno alaihil fidiyar, fi kauli malik fala na'am hadde mutum ya amfani da ne ke ah, da sunan turare wajen magani da budda sai ba da fansa kultu fama fama farko ma bainal hina'i wa fili kuma yana balalle da turare إذا كان الهناء إنما هو شيء قليل الرقعة تنكني ونهوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء وقد جعل مالك الهداء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية فكيف وإن كان ذلك قليلا قال لأن الهناء أقول دليلي سود إذا كذوب للي inama huwa tibu mithlu raihan ai kan shi ne kaman fure ne an ta fure ko halittacce a jikin halittarsa laisa bi manzilatil mu'annati min at-tibi kun ana magana akwai turare abace akwai turare na bi go mun sha muktasar inama huwa shubbihar rihanu an kamanta kanshi rihanu والمذكر ده دبين دبين اكفوري نمجي تراري نمجي نبتي وإنما يكتسب به للزينة أنا تارى شيني سبو أصليا لذلك لا يكون بمنزلة المؤنث كما منشن ذات من التيبي ولقد قال مالك رحمه الله في المحرم يشم الرمه رمدي يشم الريحان da shin shumiri han ce aka rahu ba shi kalahu ba sai kai ka fara ba wala ara fihi fidiya in fa'ala sunan za a baya